فقام بالحجة ولا يضطرب ماء الدجيج والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين الذي أظهر الله به نور الهدى وأزال بسنته ظلمات الردى وعلى آله وأصحابه الذين حملوا العلم سافيا وبلغوا الدين وافيا وعلى من صار على طريقهم واتبع اثرهم الى يوم الدين اما بعد الاخوة فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته يو من هدو نعم وبيرني بيرغا وتر السفر لسافن كومتي مي الفارماسيل المسلمين hijira ta babba dan babba farin jaka da annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1440 da takwas wanda ya dire da ashirin ga watan bakwai shekara dubu biyu da ashirin da shida a wannan masallaci na tunawa da ɗaya daga cikin manya-manyan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abu ubaida inda muke gabatar da karatu cikin littafin al'alaƙatu bainar tashayi wata sauwata ardu wani ƙadu wanda insha Allah abin da ya rage mana gobe talata da laraba da alhamis insha Allahu innan zai zama tuto za mu cike da waye kashe al'imamu Hussein mun faɗa mun ce babban dalilin da ya sa muka ga ya zama wajibi a kan mu a babin amana ta ilimi dalilai ne da yawa dalili na farko yan shi'a suna istigilalin kursa guda biyansu suna amfani da dama guda biyu dama ta farko siyasar duniya yanzu ina rantsi muku da Allah yanzu da wannan siyasar ta duniya sai shi yana nan na amfani da ita suna tallata aiki da su kuma ni na gani wajen nuna cewa a gamsar da musulmi duk duniya ba wata jarumar ƙasa da take iya gaba da gaba da waɗannan wanda ba musulmi ba sai ita sannan istigilali na biyu dama ta biyu da suke amfani da ita wannan wata na al-muharram nawa ya kashe al-imam Husaini to sai suke amfani da yanayin yadda aka kashe alimamu sai ko ga magarin mutum ne a ji labari an kashe shi haka haka ji cewa ya cancanci a tausaya masa kuma mu muna ƙara yin addu'a kullum muna cewa da waɗanda al'imamu sai na farko yana zaune a madina lafiya da wasu kake san shirin rindina da baro madina yanzu sun masa mubaya duk wanda ke da hannu gurin kisan al'imamu sai na Allah ya tsine mai albarka. Kamar yadda Ibn Taymiyyah ya faɗa ya ce Allah ya ce rasu mirasu wata wani arda ya ce kuma inna na rufin arda wa man alaiha. Yayin da zaman to Allah shi zai ci gaba da wanzuwa babu wani wanda zai ci gaba da biyo baya a bayan shi rayu. Sannan akwai wato gado na sashen mutane igadi sashi wanda Allah ke ce sun maja annahu khala'iqa fil ardi min ba'dihim haka in ka zo kulasar abin da Qur'ani ya ambata na gado akwai mirasul mali akwai mirasul ilmi wan nubuwa akwai mirasul mulk was sultan akwai mirasul ardi sannan akwai mirasul janna akwai mirasul kitabi akwai mirasul samawati wal ardi lillahi wannan ga Allah shi kadai sannan akwai mirasul kilafi wata ta'aqubul umam gado na Allah ya tafi yadda wata al'umma wata al'umma ta biyo baya a wancan darasin waɗanda suka bibiye mu ko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi hadin da musulunci ya riska shine a cikin guda goma nan hudu sun riski musulunci shida ba su riski musulunci ba daga ciki hadda baban annabi Muhammad shine Abdullahi matan manzan Allah tun da akwai ɗaya ba za a ba su sumuni ɗaya bisa takwas ɗan uwan uba tun da ba baban annabi sai na naga ɗan uwan mahaifin annabi shine Abba sai ya matso ya tsaya asabatun wala ya hajjabu hulbintu hajjaba nan gurin na na fatima da raba dukiyar annaba ba za a sa cewa ba za ta gaji manzan Allah ba a sai maka ce da annabi ya bar duniya yadda ƙwar'ani ya faɗa duka waɗannan ɓangarorin guda haka da suka fahimci su kuma ƙa'idar ƙwar'ani idan za a bi matan annabi suna da gado sannan kuma baban annabi yana da gado domin su shi'a ba a nan cewa suka yi baban annabi bai da gado saboda na na fatima ta shi kusa da annabi da kenan ga da baban annabi na da yabu da almashrabatu yayin da na fatan kai da awacewa cewa wa ni a tsakar annabi da ba abbas baban manzon Allah wa baban annabi ni na fuskantar da an gaji shi ba fatima fatimatu illa tahajbihi bil qur'an da annaha ibnatu wai sai suka kina na fatima ta kafa hujja da qur'ani ta ce tun da shi baban annabi ba zai gaji annabi fa a tarafa abubakar bi annaha aqrab a sai aga a ciki tambayar da sai shi sai na abakar da ba da amsa amma sai na abakar bai ce ba za a yi gado ba to da muka kawo wannan riwayar a ciki muka kuma ba da amsa cewa kuna surutu surutun kana ɗaukar mun hankali muka kuma ba da amsa cewa wannan matsalar da matsayin gaba a addinin shi'a da suka mutu suka ce ta mutu tana yi da sai na abakar suna neman gado da yar annabi da baban annabi da kuma matan manzan Allah na na fatima yadda ta taho wajen sai na abakar tana nema shi ma abbas baban annabi ya taho wajen na na fatima yana neman ta bashi sai na abakar bai ba fatima ba kuma fatima bata ba abbas an fahimci yadda matsalar ta ta kafa hujja da wani abu wajen wani dalili cewa ba zai gado ba sai na abakar shi ma ya kafa hujja da wani abu cewa ya ji daga annabi cewa annabawa ba a gadinsu wannan ita ce matsalar da yanzu za mu ƙarasa da ita akan wannan gaba to muna ƙara faɗa mu a gurin sai na bakar bai kuskure ba daidai ya yi kuma ba zalunci ba kuma ba ma neman masai da na abakar kowane irin uzuri yadda nan baban annaba ne ya fahimci cewa yana da gado ba ta ba shi ba kuma bai da shi ita ma haka ta fahimci tana da gado ba a ba ta ba ba ta da shi sannan muka ce kiyasi a ce wai saboda sai na abakar yana gadon babu shi ne dalilin da zai sa na na fatan maka gadon babanta sai muka ce ai da baban fatima da annabi ba suke ba da baban fatima da baban sai na abakar ba suke ba an fahimta ai da baban fatima da baban sirina abakar ba ɗaya suke ba saboda haka mu a gurin mu annabawa dama yana da cikin kususiyar su guda tara cewa ba a tsadan su wannan abu ne wanda yake tabbatacce to idan muka tafi cikin abin da 'yan shi'a suke kafa hujja da shi cewa ana gadon annabawa abu ne guda biyu a ƙur'ani akwai maganan ya risu ni wa ya risu min ali ƙuba da kuma wa warisa sulaiman da awu in an ce ba a gadon annaba sai su ce yara a ce ba a gadon annabawa da shi annabi zakariya ya ce ya risu ne wa ya risu min ali idan muka koma cikin furu'ul kafi babu annal malalil aqrad wa ta'sibi riwayar da suka kawo azzuwa daga an Sulaiman bin Khalid an Abi Abdullahi cewa inna Zakariya alaihi salam annabi Zakariya lamma da rabbahu yayin da roki Allah wa qala yace rabbi inni wahana al-armu minni hazwa wa inni khiftu al-mawadi min wara'i wa kanat imra'ati akhiran fa hab li min ladunka waliya Allah ka bani da daga gurinka wanda dan ya rituni wa ya min ali fakana mirasuhu sai suka ce gadan annabi zakariya liyahaya da Annaba zakariya shine ainan wa malan duna wa mawalihi ita ce dukiya allazina na ala malihi dukiya wacce raguwar 'yan uwan annabi zakariya din za su gada in yi koma zuwa ga Allah ina fata an fahimta wanda 'yan uwan Annaba zakariya din za su yi ne za su ainihin wato gada haka suka faɗa sai suka ce fa dalla zalika ala annal walada. wannan sai ya nuna ta aula bil mali da al asaba shi ya fitantanta gaji dukiya akan asaba wa biya a anbiya suna malan sai suka ce annabawa suna gadar da dukiya da ka daga cikin fassara a wurin in shi'a bai annaba zakariya yana roƙon Allah ya bashi da saboda yana da dukiyar da in ya mutu yan uwansa za su cinye haka ma'anan ya risu ne ne ya gaji dukiya ta sannan wa yarsu min ali yaquba ya gaji aikin gidan mutanen annabi yaquba shine da'awa wannan ya zo cikin kitabun ilal ilal shara'i na saduq saduq ya rasu ɗaya. ya kawo babul illa allati min ajliha da'a zakariya bil waladi mai dalilin da annabi zakariya ya addu'a har ya kawo da isnadi ya kawo wannan ayin cewa kana mirasu zakariya almala gadan da ya kamata annabi zakariya ita ce dukiya wal khashyata sai ce wa kana mirasu abi yaqub annabuwa gadan mutanen gidan annabi yaqub kuma ita ce annabka wa kafa zakariya bani ammihi ala mali daga nan sai annabi zakariya yana don tsoron ƴaƴan amminsa akan dukiyarsa an yi rituhu su gaje shi da annahum kanu ashararan domin ashararan mutane ne fa'aradu an fa'arada an yakuna mal waladi sai annabi zakariya yake so wannan dukiyar tashi da in ya mutu ba wannan zai gada kar a ci yana addu'a ne Allah ya bashi ɗan da zai gaji wannan dukiyar an fahimta yi to wannan idan ka kalli wannan tafsirin da yan shi'a suka yi tafsirin da ahli sunna suka yi ka kalli matsayin annabawa cewa ba gadon dukiya bane gado ne na ilimi da annabta wani matsayi ne ya fi dacewa da girman annabawa da matsayinsu gado na ilimi da annabta to mu koma cikin ƙur'ani, Allah maɗaukakin sarki da ya mana magana akan annabi zakariya farko annabi zakariya da ya fara tunanin cewa Allah ya bashi da me ya faru ya fara wannan tunanin dalilin da yasa ya fara wannan tunanin mun san cewa yana zuwa ya kai wa na Maryama abinci a lokacin da ya zai same ta sai ga abinci a gurin ta a lokacin da ba zai yi a samu wannan abincin a duniya ba sai tambaye ta ya ce mata anna nake hala ana kike samun wannan sai ta ce huwa min indillah inna Allah ya rizuku man ya sha'u Allah sai ce to hunalika da a zakari rabbahu daga nan ne annabi zakari ya fara tunanin ashe Allah da ke iko ya kawo abinci a lokacin da a lokacin shi bar yana da ikon ya bashi ta a lokacin da ake ganin bai haihu ba kin a asasin farko da ya fara cewa Allah ya bashi da cewa ya kala rabbi habli min ladunka zuriyatan tayyiba Allah ka bani zuriya tayyiba innaka sami'ud du'a Allah sai ya ce fa na mala'ikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka Allah yana maka bishara bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin kaga an fada mai irin da za a bashi ko idan ka dawo cikin suratu maryam da Allah ya ce bi rahmatu rabbika abdahu zakariya kaga izna da rabbahu lokacin da ya kira Allah riga an kafi ya kira boyayyi qala sai ta rabbi inni yuhana al-azmu minni wa sha'ala ar-ra'su shayban wa lam akun bi du'a'ika rabbi shaqila kaga sai ce wa inni kifil mawaliya ni ina jin tsoron wa'anda za su biyo baya kada addini ya tozarka kuma yin shiya suna cewa kada dukiyar shi ta tozarka kuna ganewa haka suka ce wai yana da yan wanda yake a shararai ne in ya mutu za su cinye dukiyarsa shi sa annabi zakariya yake addu'a Allah ya bashi ɗan da zai gaji dukiyarsa to kana marati akiran Allah mata ta shekaru sun da habli Allah ka bani milladunka waliya ta daga gurinka to dan sai ya ce ya rito ne ya gadi aikin da nake yi na ilimi da annan fasannan wayar su min ali yaqub dama wannan shine gadan gida mutanen annabi yaqub sai suka fassara ya yi tuni shine ya gaji dukiya ta sannan ya gaji annabtar gidan annabi yaqub ba su da alaka domin cewa wata alhu rabbi radiya ka riga ka cewa magana ce ake ta wanda zai gaji aikin da yake na da'awa da annabta ba magana ba ce ake waya gaji kuɗi yarisuni wa yarisu min ali yaqub wa ja'al rabbi radiya to kaga yana gama addu'an ne Allah sai ya zakariya inna nubashiruka bi gulamin ismuhu ya hayalam naj'al lahu min qablu samira dan ka gane cewa gado ne na annabta da ilimi yana tasowa Allah ya ce ya ya haya kullu kitaba bi quwwa wa atinahu al-hukma sabiya mun bashi annabta tun yana yawo dan karami dan dama shine abinda baban ya nema sannan Allah ya ce wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana min iya wa barran bi walidayhi wa lam yakun jabbara wa salamun alayhi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya a suratul anbiya Allah ce wa zakariya idna ta rabbahu rabbi la tazarni fardan kaga shi Allah kaka banni ni kai wa anta khayrul warith Allah a cikin siyakin nan ina ya nuna cewa dukiya yake ruba a bashi in kana so ka gane da Allah yake fasta da buna da muka amsa addu'a da ya wa habna ya yahya sai ba bashi dawa wa aslahna hu zauda sai injin inganta matar shi sai Allah ya ce innahum kanu yanzu da kan da aka haifa da matar da baban da ya addu'a sai Allah ya ce sun kasance yusari una fi khairati Tana tsira wajen aikin alheri waye da una na ragaban wa rahaba wa kanu lana khashina ke nuna maka a waccan addu'ar da ba ta da alaƙa cewa yana roƙon Allah ya bashi ɗan da zai gaji kuɗin shi ba ita ba ce to sai da suka ruwaito wannan magana ta farko in ka sake koma cikin malla ya hadurhul a cikin malla ya hadurhul faqi kitabun nawadi da suka tashi kawowa جاء ضمن وصايا النبي لأمير المؤمنين علي وفيه سكتيات النبيات يا علي إن الله تعالى أودني عن الدنيا بالعلم الله يا مسلم من مخلوق الدنيا لإلهي سيتي وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما annabawa ba su gadar da dinari ba ko dirhami walakin warrasul ilma sun gadar da wa faman akada ilma faqad hadha da. duk mutumin da ya kama ilimi manna Allah ya ce yayi riƙo da gadan mu a azama min kulli mali ilimi da annabta shine gadan da fi kowace irin dukiya wannan ba cikin littafin su kuma har a cikin usul littafi akwai irin wannan hadisin da wannan lafazin kama Allah ya ce annabawa ba a gadan su idan suka mutu sannan in ka sake tafiya biharul anwar a mujalladi na biyu babu fardal ilmi wa zubu talabihi wal hasi alaihi suka kawo ruwaya daga abul hasan arrida cewa manzon Allah ya ce ala al ulama malamai sune manarul ardi wato hasumiyar kasa wa khulafa'ul anbiya'i wa warasatuhum kuma sune magada annabawa sune khalifofin suka ce annabi ya ce wa innal anbiya allan yuwarriku aradan min ad-dunya annabawa ba su bar wata kaddara ta duniya ba su gadar da ita yanzu wannan hadisin in ka haɗa shi da wata fassara da suke akwai cin karo ko babu dan kun ce annabi zakariya yana addu'a Allah ya bashi ɗan da zai gaji saboda yana da kuɗi nan kuma ga hadisi daga ma'asumi kun ce annabi ya ce wa innal anbiya lam yuwarrisu ardan min ad-dunya wala khaza'ina naqdi ba su bar wata taska ta kuɗi ba wa inna ma warrasu al-ilma hikma wannan gadon shine muka ce ya dace da ya risu da mai bayar su min aliyaku idan ka zo cikin littafin al-isal na sadu babu ma ja'a fihi thalathatu qisalin ya kawo daga an hammad bin amr an abil hasan al-awwal al-imam kazim kenan an abihi alaihi musallam ko an aba'ihi fi wasiyyatin nabi li ali wasiyyat da sayyidina ali annabi ya masa cewa ya ali ya kai ali lil ilmi salatu alamati ilimi yana da alamomi guda uku sidqul kalima wa tinabul harami wa an yakuna mirathuhu al-ilm wato gaskiyar zance da kuma nisan haram sannan ya kasance gadansa shine ilimi sai ce li'annal ilma saboda shi ilimi biya shi ne gadan annabawa sai suka ce wal mala ita kuma dukiya mirasul fara'ina gado ce ta aunoni haka suka faɗa a littafin su da kuka ce an ruwaito an ce dukiya gado ce ta fir'aunoni ka koma kuma ku ce annabi zakariya yana addu'a Allah ya ba shi ɗan da zai gaji gadin wani ne akwai rena hankali a cikin cewa suka gashi ruwaya daga masu mai cewa dukiya ga ke ta fara'ina annabi ya faɗa wa sai da na idan ka zo cikin littafin amal sadu a cikin hudu ba doguwa da yi. cewa جاء في خطبة طويلة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب في فضل العلم ومما جاء فيها كسن أبن جيزو سيدنا علي نسوى يا أيها الناس يا قومتاني اعلموا كسن أن كمال الدين شكر الدين شيني طلب العلم والعمل به neman ilimi da aiki da shi wal ilmu khairun min al mali ilimi ya fi alheri sama da dukiya al ilmu ya harusuka saboda ilimi yana tsare ka wa anta taharusul mal dukiya kuma kai kake tsare ka wal ilmu shi ilimi mirasul anbiya shine gadan annabawa wal mal mirasul tawaditi sai suka ce dukiya gado ne na tabutai kenan yanzu a wannan ka'idar idan ya tabbata annabi ya bar wani abu wanda za a gada kenan ya bar gado irin nawa irin na ne sannan ya bar gado irin na tabutai wannan fa a littafin shi'a suka ce annabi ya faɗi wannan sai na abi ya faɗa idan ka zo littafin tuhfatul uqul libnu shu'bata al-harrani yana daga cikin malaman shi'a na karni na hudu yake faɗa ga nassin magana shi cikin littafin asiri na ali suka ce ya kalli wani mutum ya ce masu ya kumailu ya kai kumailu al'ilmu khairun min al-mali ilimi ya alheri akan dukiya saboda al'ilmu ya harusuka wa an ta ta harusul mala wal kusuhun tanqusuhu nafaqa wal ilmu yazku ala al dukiya idan kana da ita kai za ka kare ta amma ilimi shi ke kare ta sai suka ce dukiya tanqusuhu nafaqa idan kana ciyarwa tana rabuwa, sai suka ce wal ilmi yazku alal infaq shi kuma ilimi in ana ciyar da shi a karuwa yake sai suka ce ya kuma yi. sai na aliyati ya kai kuma yalo mahabbatul ilmu din san ilimi addini ne yudanu bihi da ake yin addini da shi suka ya kuma yalo ya kai kuma yalo ma ta kuzanul mali hum ahya'u masu tsaron dukiya sun mutu kuma da ransu sai ce wal ulama su kuma malamai baquna ma baqiyat dahar suna nan dare tsawon zamani sai yace innal ilma mirasul anbiya wa lam yuwarrithu ghayrahu ilimi gadan annabawa ne ba su bar wani abu wanda ba ilimi to in ka tattara wannan natijar zai baka yanzu kaga suna da magana guda uku magana ta farko cewa annabi zakariya da yace ya rufe ni wa yurusu min ali yana cewa ne Allah ya bashi dan da zai gaji dukiyar shi saboda ɗan uwan annabi yusuf annabi zakariya basharaɗan mutane ne ta su zo su yi rubda suke kan dukiyar ba magana ta biyu kuma sun zo sun ce garin gadon dukiya gado ne na tsawagite da kuma fir'aunoni magana ta uku kuma sun ruwaito cewa annabawa ba a gadon su wanda dai yake so ya gaje su ya gajiwa ya gaji ilimi to sai mu dawo kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na dama a gurin ahalin sunna ka tambaya ka ji yanzu rabon gado ka'idar da za ka bata formula ta rabon gado ka gano manzan Allah ba daidai yake da kowa ba yanzu artificial menene ainihin su intelligent artificial Ka tambaye shi Ka ce da Allah ya raba maka gadon mace ɗaya uba ya rasu bai da uba da ɗan uwan uba ɗaya ɗaya mace ɗaya sai mata takwas samai ka gani ka ce raba ma ganin ka ga yadda zai raba ma shi kana sawa zai faɗa maka wannan tsarin da bangadin ya fita ƙa'ida sai da wannan irin gado ne da ya shafi manzan Allah kususiya ce tashi ba a gane shi artificial intelligence mutum ne eh da fasahar zamanin ta yadda cewa wannan abu inda za a tambaye shi amsar da zai bari kenan programming din shi aka yi haka aka can an tambaye shi gaba da wannan amsa. saboda ya saba ma tsarin ka'idar rabon gado yadda manzan Allah ya bar duniya ya bar mata takwas wanda kowa ya san wannan kususiya ce tashi haka maganan cewa za a raba gado bai wa kuma duk wanda yake masanin gado ne tambaye shi ya zai raba maka gadon ya mace ɗaya da ɗan uwan mahaifi da mata takwas ya zai raba maka shi eh daga an tsallake mata hudu shi kenan babu wani mai rabon gado da zai iya faɗa maka cewa ga gadon kyamace ga gadon uba ba gadon mata takwas sannan ya ce maka maka kasan kuwa ko da gado ne da bai rabuwa wannan ya tabbatar maka da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda Qur'ani ya faɗa cewa ba a gadon shi ba a gadon shi to sai shubha ta ƙarshe da suke kawa ita ce wa wadi Sulaiman dawo ita ma nafsu wannan amsa Allah da ya faɗa a siyaki cewa wala qad ataina Dawud wa Sulaimana mun ba annabi Dawud da annabi Sulaiman ilimi wa qala anda uba suka ce alhamdulillahi allazi faddalana ala kaseerin min ibadihi almu'minin Allah sai ya ce wa warisa Sulaiman annabi Sulaiman ya gaji annabi Dawud dan shi a sai saka ce wai ya gaji kuɗi kuma sun zo sun ce gadon kuɗi gado ne na fara'ina da tsawaji haka suka faɗa mu hadis sunna maka ce ya gaji ilimi da annabta saboda ayoyin qur'ani da za su gudu bayan wannan wa dawud wa sulaiman iliya kuma na filharas iz nafasha fihi ne dana mulku wa kunna li hukmihim shahidi Allah sai ce fa fahamna ha sulaiman amma wa kullan atina hukman kowanne mun ba shi ilimi da annabta abin da zai biyo baya kulasar wannan waɗannan matsaloli ne da yanayi ya samu da izinin Allah suna cikin matsalolin da za mu rubutu ma mai da su littafi kafin mu koma zuwa ga Allah saboda haka yanzu mai saurare ya fahimci inda zalunci za a yi a wannan hana gadon da aka yi ba faɗar annaba kaɗai ta zalunta ba an zalunci matan annaba sannan an zalunci baban annabi su kuma 'yan shi'a da ba su da mutunci sai suka ce wai baban annabi abbas ba zai gado ba haka suka faɗa a daidai lokacin da in tsarin ƙur'ani za a bi in dai har baban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba zai gado ba abbas abin da suke so su ce inda annabi yana da rai ya rasu ya bar mahaifin shi to nafsu ita ce matsala cewa baban annabi abdullahi ba zai faga gado ba shi na abinda suke sun su faɗa wa duniya da yake nan saboda haka mai saurare ya fahimci matsalar nan sun kin shi'a da fara fara suke da zalunci aka yi bai kamata su yi tarkizi kan mutum ɗaya da me yasa saboda su ma sun san cewa matsalar nan yadda muka buɗe inda an buɗe ta hukuncin da suke wa na abbaka saboda ta taho nema bai ba ta ba sai sun yi wannan hukuncin akan na na fatima dan abbas ya zo nema ba ta bashi ba to a gurin mu da nana fatima ta kafawa baban annabi hujja cewa ba a gadan annabi shi sa ba ta bashi ba haka sai na abakar yayi daidai da yace mata ba a gadan annabi bai ba ta ba shine saboda haka matsala ta biyu a ƙarƙashin wannan sayyidina abubakar da ya khalifa ya gama umar ne usman manye suka abu daya sayyidina ali da ya zo ne khalifan musulmi na hudu sai bai canza abin da waɗannan waɗanda suka gabata suka yi ba sai bar shi a haka lokacin da muka matsa masa tambaya mai yasa bai canza ba sai suka ba shi uzuri sai suka ce wai saboda ana yaƙe yaƙe kuma ya riga ya faɗa cewa ai da wanda aka zalunci da wanda ya zalunci duk sun gabata zuwa ga Allah sautin da shi bai canza ba kuma duk sun gabata da Allah in sai na bakar ba daidai ba ya haɗu da Allah ko to me yasa ku ba ku ban magana ba me yasa kullum kuke magana cewa sai na bakar ya zalunce ta magana ta uku da suka dage suka ce na na fatima ta rasu tana gaba da sai na abakar shi ne dalilinsu na cewa za su yi gaba da sai na abakar muka ci wannan magana magana ce ta limamu zuhuri ijirabi ne cikin abin da shi yake gani sannan muka ce ma'anan ta ƙaurace su na abakar akan wannan matsalar ba ta sake mai magana ba wanda ya faɗa mata matsayin manzon Allah akai abin da zai nuna muku wannan a tarihance muka ce ƙarya ne wannan gabar da suke magana ba ta faru ba shine matar sai da na asma'u binti umaisi ita take jinyar na na fatima lokacin da ba ta da lafiya har ta koma zuwa ga Allah Allah faɗa min yadda za a yi a ce da wani da wance suna gaba har ta bar duniya a daidai lokacin kuma matar ta ce ke zuwa tana jinyar hankali zai ɗauki wannan hankali ba zai ɗauki wannan ba so abu na gaba a waɗannan daga cikin littattafan nan na ɗaga na ce abin da zai nuna cewa ƙarya ne wannan gaba da suke ta ƙoƙarin kunna wata cewa an yi idan mun zo magana waye ya kashe al'imam Hussein za mu kawo littattafai da suna da komai da guri wannan muka cikin ƴan uwan Alimamu Hussein da aka kashe a Karbala akwai inda babansu ɗaya da limamu sai akwai mai suna abubakar akwai umar akwai usman shi abubakar ɗan sayyidina ali biya ɗan uwan sayyidina husaini a ranar a wannan waƙiya fa shi ya fara mutuwa kafin Imam husaini muka ci al'adanci kowa ya sani idan akwai duk wanda ka haifa ka ɗauki sunan shi ƙasa an san ƙauna ne ke kawo haka yala in ya tabbata an yi wannan zalincin da in shiya suke magana ke yaya aka yi sai na abakar kuma zai ɗauki sai na ali zai ɗauki sunan azzalimai wa'anda su in shi'a ke ta yaɗa ƙarirai cewa wai na na fatima na da ciki an je an tokare ta an ƙona mata gida an yi waye sun gama wannan sannan abu na gaba wanda ke nuna maka ƙarya ne ƙyar da sai da ƙyar fatima jikar annabi muhammad wadda na na fatima ta haifa fa sai ali shi ya ɗaura mata aure da sai na umar ko da aka kashe sai umar wannan yar ummu kursu tana gidan sai umar shi ya je ya ɗauko wata daga gidan shi ta kawo gidan shi sai ali ta idda kuma ruwa ya ingantattu cikin wannan littafin usulul kafi wayannan mutanen sun bi ne ba abin da suke so sai rusa addini so shi yasa daga cikin abin da ya kamata mutum ya sani ka yi ƙoƙari ka san irin alaƙoƙin da aka yi tsakanin sahabban annaba na kristi ta ko san ba yadda za a yi da suka kasa ba da amsa a cikin usulul kafi cewa ke hada fardin da sunnahu ai wannan gaba ne wanda kwatan shi a kamar. wasu yana umar karfi yana umar karfi wasu su ce ƙarya ne ba a yi ba ba su da amsa wasu kuma sun tashi da ce a ai yana umar ƙarfi ya nuna shi ya sa wurin yi to da da ƙarfin bala'i aka yi aure aka ja ya sai da na aliki aka tafi da ita da aka suke nuna wannan duka abubuwa ne magana ta ƙarshe da a wannan gaban billahi lalzi la ilaha illa ina mai mai ta muku kuji sa jiya wani ya magana na abin da ke faruwa na wata addu'a za a yi na ce ki addu'a Allahumma ahaliku zalimi na bizalimi na Allah ka hallaka azzalimi da azzalimi wa aka rijina min bai ne jihim salimi na Allah ka fitar da mu tsakanin mu da su lafiya lau mu addu'a da za mu kenan Allah ka yi maganin azzalimi da azzalimi amma ni ina faɗa a jika daga bakina kuma tambayar da nake maimaita cikin kwanakin na har yanzu ba wanda ya ban amsa na ce shi'a ba ta taɓa taimakon addini ba kuma ba za ta taimaki addini ba na ce dalili guda biyu na farko tun da ake sama da shekara dubu duniyar shi'a bata ta taɓa haifar ɗan da ya karɓi kudus hannun wanda ba musulmi ba idan akwai wannan ɗan ina kalubalantar malaman shi'a tun daga alifin ɗinsu zuwa yawon ɗansu a daga mana hannun wannan ɗanta ce ga shi a shekara za aka haife shi ya ta ya karatu wuri kaza jihadi ya je ta haririn kudus hannun wanda ba musulmi ba a faɗa mana ɗan in akwai waɗanda suka taɓa ta haririn kudus mutum uku ne abu ubaida mai sunan wannan masallaci amur bin jarrah Karkashin jikin nan suka yi suka halirin kudus hannun wanda ba musulmi ba ai a sun yadda mutanen kirki ne ko suna kallon mutanen banza ne duka dai ka bincika Allah madaukakin sarki ya samu dace ta taƙaita nan ban sani ba malam shanonu ko shirya ai wani bayani ne ko sai sai gobe ko kashi samarar akwai bayanin da nake so yi an gama daga fara ba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta